قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل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 أرسله الله بالهدى ودين الحق لينذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya da mu zuwa ga wannan rana mai albarka yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1438 kamar yadda aka sani lokaci ne na gabatar da karatun alkur'ani mai girma da kuma fassara gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na ma'anunan alkur'ani daga cikin wannan tafsiri mai suna raddul azhar ila ma'ani qur'an na malamin mu a abubakar mahmud Allah ya gafarta masa yan uwa idan ba a mance ba muna da cikin suratul namli suratul namli saboda tunatarsuwa abinda zai take karantar da mu shine yadda musulmi zai fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yadda musulmi zai sa Allah a gaba cikin al'amarinsa musulmi ya yarda ya yi imani cewa la haula wa la quwwata illa billahi al azim to wannan ana buƙatar musulmi ya nuna shi a aikace a bayyane a zahirance a cikin komina rayuwarsa da wannan ne musulmi zai ci nasara a cikin hanyoyin da ya fuskanta na rayuwa gaba daya domin Allah ya tabbatar mana da cewa fuskantar da zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine zaman lafiya sai ya buga mana misalai da kisoshi guda biyar a cikin alkur'ani waɗanda za su ƙara haskaka mana kisa ta farko ya ce kisar annabi musa alaihi salatu salam. kisa ta biyu ita ce kisar annabi dawo da kuma ɗan shi annabi sulaimanu alaihi masalatu wasalam idan ba mance ba mun gangaro jiya cikin yadda allah game da wato abin da ya gudana tsakanin 'yan saƙon annabi sulai amin 'yan saƙon bilkis zuwa ga annabi sulaimanu alaihi salatu wassalam da wata 'yar kyauta da ta aiko su da shi zuwa ga shi annabi Suleimanu alaihi salatu wassalam kafin su zo sun ga irin hidima ko kuma aikin da aka yi tsakaninsu da annabi Suleimanu mil 27 amma annabi Suleimanu ya sanya aka yi musu kwalta da zinari aka yi katanga dama da hagu zinari da azurfa aka ɗebo halittun ruwa waɗanda ba su taɓa jin ma labarinsu ba a duniya aka zo aka sanya musu dama da hagu da kuma bayi wanda yake suna marhaban da su suna abin da maraba da su saboda haka ne da suka zo da kyautar su bayar da wannan kyauta ba ce tasiri ba kuma ita bilkisu ita ce ta shirya musu wannan saboda Allah ya mata basira tana da hanyoyi daban-daban na kama ɗan adam a hannu ta ga cewa babbar hanya daga cikin hanyoyi na mu'amala shine ka yi kyauta kyautar ban mamaki ga mutum to duk wanda aka yi mishi irin wannan idan ba Allah ya kiyaye ba sai kuma a wayi gari ana laliban shi a rasa inda ya nutse sai ka ji shiru wannan ba wani abu mamaki ba ne shekarun baya da tun daga zance maka 1999 2003 zuwa 7 zuwa 11 musamman ma lokacin da ya fi kamari zuwa 9 zuwa dai 15 din nan jama'a kun ga irin wasan da aka yi da kudi a kasar nan aiko an yi wasa da kudi wanda ake ganin cewa yana da bakin magana in yi magana za a saurara a lokacin can zai a ga cewar in aka mu kudi aka bar shi kenan an kulle mai bakin kuma ai da yawa hakan ya faru wannan siyasar ita ce aka ɗauka aka hallaka mafi yawancin mutane sai 'yan ƙalilan daga cikin bayan allah da suke yi don allah bai sa su yi shi ba to dai annabi sulemani ai ya koro 'yan sako kuma shi ma ya ƙara ba da wani sakon a dai gayawa bilkisu ba kudinta ake so ba ba mulkinta ake so ba abinda ake bukata shine ta zo da ita da jama'ar ta suna musulmai su bar bautawa rana su bar bautawa wannan Allah su jama'a wannan abin da Suleiman yake son su ta yi amfanin shi ne ko amfanin ta haka malami na kullum ya dora mutane akan yadda jama'a za su zama ƴaƴa ba bayi ba kullum ya dora mutane akan aƙida ta 'yanci ba aƙida ta mai da mutane bayan wasu mutane ba shi ya sanya ya ya gaina wani abin wahala a cikin addini to ya saba wa sunna in dai kana musulunci da wani aiki da suna musulunci kaga kana ta wahala bari mu maka misali wanda eh kun ga ambatan Allah zikirin Allah jama'a shari'a ce ko ba shari'a ba ba Allah ya ambata ya ce mu ambaci Allah ambato mai yawa ba manzo Allah ma ba yawan nan bayanin ba to amma fi sabilillahi idan na zo zikiri na dunkula hannuna ina dukan na ina naushi ina duka ina tsalle ina nan jama'a akwai wahala cikin al'amuri ko ba wahala yanzu irin wannan ne annabi ya ce yi in doki kai na in naushi kai na in doka tsalle wani lokaci ma in faɗi ƙasa ana yayyafa mu ruwa ana ya ganshi, ya ganshi, ya ganshi, ya ganshi. ya kuma ba na yamma na farfaɗo kuma in ƙara yi yanzu jama'a ibada ce akramukumullahu a ce wai ana wani ibada na nuna san annabi sallallahu alaihi wasallam kai matashi kai ina gaya maka wanda dan kai tunani ne kai tunani a ce za ka yi shigan mahaukaci da hankalinka da komai amma ranar ibada ce za ka yi shigan mahaukaci kuma ana yi ma kirari mahaukacin manzon Allah da Allah idan annabi na da rai zai ce mi wannan to duk abin da kaga ana wahala da sunan addini an saba wa yadda hannun ya yi wallahi musulmi sauki ba wahala musulunci ba kunci kun gane wannan maganar ko ku ba annabi eh, sallallahu alaihi wasallam yana hali da kowa ne ne assalamu alaikum wa alaikum assalam ko ba haka ba assalamu alaikum wa alaikum assalam sahabbansa assalamu alaikum kai ba ma wannan ba har yara in annabi ya zo wuce suna wasa sai manzo Allah ce assalamu alaikum daga cikin yaran amin daga cikin iyayen yaran mata akwai wadda take cewa mukan gano annabi ya bi wannan titi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar danmu in ya dawo gida muka ji yana ƙanshin turaren da annabi ya saba sawa domin da jin wannan kanshin turaren ka sa annabi ya bi ta wurin ya yi musallama har ma ya shafa kansu to yanzu tumala da assalamu alaikum wa alaikum salam da misali da kai da surukinka hanya ce guda ɗaya nan gefe daji nan gefe daji ya hango ka ka hango shi kun zo za ku haɗu shi ya tashi ya afka daji kai ma ka tashi ka afka daji ka tsugunne a cikin daji ya tsugunne jama'a akwai wahala ko ba wahala to hanyar wa aka barwa wai ana jin kunya juna saboda ka wannan abinda Suleiman yake yi ba yana yi wa kansa ba ne. shi ya sanya ba mutum wanda annabi yake alfahari da shi a cikin al'umma kamar wanda yake yin abu dan khairun nas menene man menene man yafa'u nas ko ba aka ce ba mafificin mutane shine wanda yake amfanar da mutane ba amfanin kansa ba shi yasa Suleiman ya tsaya ya ce a je a gaya mata maza su zo suna musulmai to jiya dai mun ga yanda aka je aka yi mata bayani ko ta ce to plan A bai ci ba bara a kuma plan B eh tsari na farko bai yi ba bari a kuma tsari na biyu tun da dai kuɗi bai fisgi mutumin nan ba to ku bari bari in je mai ido biyu da shi in dai manzo ne na Allah kyau na kyawun jikina da kyawun fuskata da sigata da menene ba zai ɗaɗa shi da ƙasa ba amma idan na je muka tafi kuwa ga yana mun kallo yana wannan a a a a a a a a a a a a a a a a a a a to ba manzan Allah ba ne to shi kuwa ba annabin Allah ba duk wanda yake yin al'amari dan Allah ko wata shubuha ta nemi shigowa shi sai Allah ya kare shi duk mai yin abu dan Allah saboda haka annabi Sulaimanu da ya samu bayanin zuwanta tsakanin shi da ita nawa muka ce mil nawa a'a wa'ancan masinjoji ne tsakanin shi da ita farsahi daya mil nawa mil uku mil uku yana jin cewa za ta zo sai ya cewa 'yan majalisa to ga tunan tana zuwa amma ina so in yi wani abin da zai bugi hankalinta ta gane al'amarin nan daga Allah ne ba da gare ni ba babban abu ko shine masoyin duniya kullum in za wani abu kai wani abu ta hanyar duniyar domin ya fi ganin girman duniya ɗan to in ya ga cewar ka mai da duniyar ba ko ba ka sa kafa ka take wannan abun sai ba shi tsoro a cikin zuciyarsa don haka gadanta nake son a kawo mani yanzu wa zai kawo su malam ibritu suka ce gani za a kawo shi yaushe za ka kawo ya ce kafin a tashi daga wannan majalisi shi ne daga wayarwar gari zuwa menene tsakiyar rana annabi sulaiman ya ce to ai idan ka ce wai sai wannan lokacin za ka kawo wannan gado yau ai bilkisu ma ta iso ma an gama duk abin da za a yi saboda haka da ibritu zauna wannan abin ya fi karfinka ya fi karfinka sai ga wanda yake shi ba aljani ba ne, kuma yana nan cikin majalisa annabi bai cika hayaniya da kwakwazo ba Allah yake ba mu labari na muka kwana ajiye ko arama wa kala menene قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك نعم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا أشكر أم أكفر نعم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه نعم ومن كفر فإن ربي غني كريم to jiya dai bayani ya gabata na wannan aya din aiko ina ganin ba sai mun koma can farko ba a takaice dai shi wannan bawa Allah da ke da ilimi na littafi bayan an yi shiru domin ifritu ne mafi girman aljinu a cikin aljinin annabi sulemanu ya ce zai dauko gadon nan ko bai fi kamar da dauko wata allura ne ya rungumo da hannun shi rugo da gudu ba sulemanu ya ce a ba naka muke nema ba to oga ma kwata kwata sulemanu ya ce ba nashi ake nema ba waye kuma zai kara magana sai wannan bawan Allah mai ilimin littafi sai ce ana atika bihi qabla an ilayka ya rasulullahi ni ne zan zo maka da wannan gadan kafin kifta abinda bahaushe ke cewa kiftawa da bismillah jama'a kun rike sigar addu'ar da bawa Allah ne ya amfani da ita ban ji ba riko na gaske ba guda uku ne ko na'am kowane guda ɗaya ba sai ka haɗa su duka ba kowane guda ɗaya ana amfani ta a roƙi Allah shi ba zan maimaita ba idan idan ana in ana so in yi maimai to a ga PA ɗina na ibi ya bugo mana waya ya ce to gawa ne ya zo ganin a akan ya zal jalali wal ikram sannan ina ga dama in ce to ka bashi dama ya shigo na ibi na PA na ɗina ne ko ko arama tunda yanzu na ci na cire shi ya cire ko ko bai cire ba ka rubuta kwamiti kawai ce to kwamiti na cire na ibi na kawo wani alhamdulillah to gashi mun samu ashhadu anna anna muhammadan muhammad rasulullah rasulullah so what you have said is that uh, you bear witness that there is nothing uh, worthy of being worshipped except allah and muhammad is the messenger of allah you agree with this yes sir so you are a muslim thank you sir. so we are equal all together okay thank no you, difference sir. no distinction so you are expected to go and take bath now okay you are going to say some prayers they will teach you how to, to, to say these prayers What's your name? My name is Ekenede. Ekenede? Yeah. Okay. What name do you want? My friend that brought me here has already given me a name. He said I should answer Ahmed. You want Ahmed? Yes. You, you want Ahmed? or? yes. Alhamdulillah. So, Ahmed. Um, you, you live here in Kaduna? No, I came all the way from Asaba. From Asaba, Delta State? Yes, sir. Oh, Alhamdulillah, mashallah. So your name we is just communicate through phone, so he asked me to come. Through phone? Yes. That's right. Where is he? he's in charge. I will go back to. Oh, okay, to mashallah. So that Allah take care, madam. Uh, congratulations. Thank you. You're welcome. Mashallah. Eh, eh, to kun ga al’amuran Allah ko? Wannan bawan Allah yana cikin mutanen da suke cewa ba sa son zama a ƙasar Najeriya. Kuma saboda mu yan arewa, daga asaba yake, kuma ya ce sun yi magana ne da abokin shi ma ta waya yana so ya musulunta amma ba can yake so ya musulunta ba yana son ya zo nan ne a kaduna ya musulunta abokin shi ya ce ka zo zan kai in zaka musulunta daga asaba jihar delta tun jiya wato wai sun je ginin masallacin nan kuma ƙarshe eh, ma yana ta jin karatu da ake kaza kaza ya ce to shi ba inda yake so ya zai musulunta in ba nan ba daga can asabe ɗin to kai ɗan eh, eh, libati kun ga kuna da kuna da kamashi, ko ba haka ba yawa amma fa waɗanda ba sa malkodiyo domin mun samu labarin shugaban gidan libati Allah ya saka mushi da alkhairi ya kana da muhimmanci ne wannan bayanin masu saurare sun ta kawo kuka ana ta maimaita karatu guda daya kushin shugaban gidan liberty bai sani ba sai ko yau ne ko sai ɗazun nan ne to ina ganin ne kaɗan ya rage ya kora su waɗanda suke ta maimaita ne sai ka rasa kuma akwai karatun Ko ya haƙuri yanzu gashi mutum yana nan kaduna kai za ka sa abin nan kuma kana wata yan dubarbarin da yake za ka rasa amsa za ka wa Allah ran tashin alkiyama amma ga mutum daga asaba ya ji karatu yana kallon abin a talabijin ya kira abokin shi a nan jaji ya ga wani yana wani karatu kaza abokin ya mishi bayani ce to shi yana so ya musulunta amma sai a wurin wannan mutumin da yake karatun nan ina ruwan Allah malam kai kana studio kana inda barbaro to shugaban gidan liberty Allah ya saka mai da alheri eh, ya yi abin da ya kamata a yi na abin shugabanci ko to Allah ya karo mana su da yawa saboda haka ku baya Allah sami ta kanmu wallahi idan ba mu tsaya mun yi addinin nan yanda ya kamata ba yanzu wannan bawa Allah Allah kaɗai ya san me zai zama a cikin musulunci nan gaba kai da ganin shi ka san da gaske yake yi so idan ba mu yi ba sai ga ya tafi can sau biyar shi mutanen asaban da wa'anda ba musulmi ba gaba ɗayansu da wannan ɓangare duk sau biyar shi ga su musulunta saboda haka ba mai faɗa da wannan addinin face Allah ya kada shi mutum ba zai iya ba Allah shirya da mu saboda haka kai malam asif ya ce zai kawo gado eh, kiftawa da bismillah ko to ina ne to alhamdulillah ina magana dai akan wayannan addu'o'i mu rike mu ta addu'a yana da muhimmanci muna aiki muna addu'a sai mu ga Allah ya kama nasu a cin al'amura to abin nan shi Asif dan eh, Barkaya ya ce wa Annabi Sulaimanu alaihi salatu wasalamu zan kawo maka wato wannan gado kiftawa da bismillah to yana faɗin wannan magana Annabi Sulaimanu kaga zai yi zai ɗan yi shiru haka to ga wani ma wanda yake aljani ne misali ya kasa kawo wannan abin amma kuma ga to ko da yake malami ne yace ce to shi kenan bismillah a gwada shi inda malami yake mana bayani a nan wurin ah, ina da kila malakun akar kaza kaza mun wuce na wurin ko yanne ah, ana atika bihi kabla an yartar da ilaika tarfu ni me zake maka da gadan nan zan zo maka da wannan gadan kafin kiftawar idan ka ya dawo maka ai abin nan idza min idza nazarta bihi idan kai dibi da shi ila shay'in ma zuwa ga wani abu daban qala lahu yana zuwa nan sai cewa annabi sulaiman kalli wani wuri kuma ba wai kallon da za a shirya a ce in ya kalla sai bayan sakan ka za ya dawo da kallon ba a'a normal kallo kun gane wannan maganar ba wai a'a ka tsaya ka kalla sai bayan minti ɗaya minti biyu ka dawo da shi ba ce me kawai kalli wani wuri ai ma'ana unzur ko ila sama'i ka dibi zuwa ga sama fa nazara ilaiha sai kalli sama thumma radda bi tarfihi abina ko sannan sai ya dawo da ganinsa yana kallon sama kawai sai ya dawo da ganinsa inda yake fa wajadahu mawdu'an bayna yadayhi kawai sai ga gagadan bilkisu a gaban shi jama'a waye wannan aikin ikon wane ne to yanzu wanda ya yi wannan ne za ka ce bai isa ya biya ma bukatunka ba wanda ya yi wannan har kana da wani abin tsoro a rayuwarka fiye da shi wanda ya yi wannan har kana ganin cewa a'a akwai wata barazana ta rayuwar duniya da za a yi maka a raba ka da addininsa a raba ka da iman da shi a raba ka da manzancin manzanshi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalli sama ya kalli sama da yana kallo kawai haka da zai dawo da abin nan kawai sai wannan gadan ta malam mai tsawo ta ma nan fadi arba'in ga ba ma rikitai na zinari da menene wanda ifritu ba zai iya kawowa ba karanci sai yayi awa goma sha biyu sai ga gadan agaban suleiman za mu yi tawassuli da wannan Allah shi kadai ya san yanda ya tafiyar da al'amarin nan ko ba shi kadai ya sani ba to ya Allah yanda wannan abu ya gudana tsakanin Sulaimanu da wannan bawa Allah mai ilimi ya roke ka da ismul azam mu ma muna roƙonka da ismukal azam muna cewa ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta na muhammad al Bukhari. mai son buhari ya mutu ya hau mulki shi kuma allah ya kashe shi tawassuli muka yi annabi ne ya ce mu yi nasin ƙur'ani ya ce mu yi ko muna da yaƙini in aka yi irin wannan tawassulin allah ya karba mun roƙi Allah ne da abin da wannan mai ilimin littafi ya roƙi Allah da shi gado ya zo muka roƙi Allah ya warkar da Muhammadu Buhari kuma muka roƙi Allah da waɗannan sunayen wanda duk yake son Buhari ya mutu saboda ya matsa ya shiga Asorok to Allah ya kashe shi kuma saboda bai da amfani a tsakaninmu ya eh, duka sun shiga ai eh wannan ai kowa ai kowa lokacin addu'a ne kun gane wannan maganar haka ramadan lawa idan ana son in jagoran wannan to wa qaddimu an husiku a ah, yo ko ga kawai zauna na kan teburin karatu ba dai na koya ma yanda za ka yi ba koko kuma abin da ya fi dacewa kai ka yi da kanka ba to amma in ka rago ne mu haɗi gida gida eh eh shi ne saboda haka an gane wani magana ko to yawa in kana neman ka zama gwamna zo bismillah inda ka kasa cin ko kansila guda daya ma nan gaba kila sai gan Allah ya zaka samu gwamna din Allah ba mu dacewa fa fi nazrihi ila sama'i ko wato lokacin da shi annabi Suleimani yayi kalli sama din nan da asif sai asif yayi addu'a bil ismil azam da suna Allah wanda ke mafi girma an ati Allahu bihi Allah ya zo da wannan gado din to bari ku ji yanda al'amarin ya gudana a hankalce a kudurance da ilahiyance Allah kada ya sani amma a hankalce fa hasala sai wannan abin ya auku ka annahu malai sai ce ka annahu kai ka ce wannan gadon. jara ta hatal ardi ya zo ne ya gudana kamar a su kwana ƙarƙashin ƙasa hatta na ba'a ta hata kursi suleiman har ya ɓuɓɓugo ƙarƙashin kujera nabi suleiman alaihi salatu wasalam jama'a ba za mu gode wa Allah da muka zama bayan wannan ubangijin ba Allah shirya da mu tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bamu bayani falamma ra'ahu mustaqirran ai sakinan indahu lokacin da annabi Sulemanu ya ga wannan gadan tabbace indahu a wurin shi kawai ya haka ya dawo da kai sai ga gado a gabansa ƙala sai ce hazal ityanu bihi wannan zuwan da aka yi da wannan gado ɗin min fadli rabbi yana daga cikin falalar ubangiji na ne ba wai na isa ba ba isa ta bace kun ga inda bayan Allah suke kalli Sulaimanu da ya ji maganan tururuwa ko fatabbasama awalan dhahikan akhirar ko hmm. yace rabbi awzini an ashkura kallati ana amta alai bai girman kai ba nan ma kuma da yana ganin wannan maimakon ya kumbura ya ce eh, haba mu na wasa ne mu na wasa ne wannan ma dan majalisa da kenan ba ma ni ba toron da na danno kuma ai ba haba malam ya ce haza min fadli rabbi falala shi daga jan ubangijina kuma ba da kuje wani abu li yabluwa ni domin ya jarraba ni ai li yakhtabira ni domin ya jarraba ni a ashkuru shin zan goda ni'imar da Allah ya yi mani shine mita hakikil hamzatayn ko a ashkuru wa qura bi ibdal saniyati alfan ko kuma a ashkuru ko wa bi tasiliha ko kuma abin sauƙaƙe ta wa idkhala alfi bainal musakala wal ukhra to wannan duk abin nan ne wa tarki ko kuma a bar shi a ashkuru shin Allah ya yi ne dan ya jarraba ni shin zan gode mashi am akfuru ko ko zan kafirce wa ni'imar da Allah ya mani in mutuncewa Allah Allah ya yi wannan jama'a ƙarshen imani manzo na Allah amma yana taka tsantsan da al'amarin rayuwa duk lokacin da wani abu na ni'ima ya zo sai ya mai da al'amari zuwa ga wane ne zuwa ga Allah ka kalle mu yanzu ɗan siyasa mutum na neman abin nan yana cikin talakawa ba inda baya shiga wasu amma wancan lokacin amma ni har yanzu ina challenging ɗin waɗannan shugabannin waɗanda muke tare da su a yanzu babu wani wanda zai zo ya ce maka ai ya yi wahala ya karaɗe ƙauyuka ƙauyuka garuruwa garuruwa uh, word by word ya ga executives na kaza ya ga shugabannin jam'iyya ya ga stakeholders ya ga wane ne ya yi mitin da su ya kasa bacci a gida babu inda bai kurɗa ba gida gida gida yana campaign sannan aka yi zaɓe sababiyar wannan abu ya ci zaɓe duk wanda ya gaya ma wannan ko gwamna ne ƙarya yake yi ƙarya ne da ku ya kuri malam alhamdulillah ma sha Allah la quwwata illa billah ga su Allah rama anan wurin lokacin da aka matsa mun sai na takar kansila a nan garin Kaduna cikin dare billahi da sai mutum ya rufe gidan shi ga jama'a nan wurin hayin banki a gwakanawa jama'a dattawan wuri muke tafiya da su assalamu alaikum eh waye ce malam wane ne eh mutum ya fito yana murje ido yana abin nan labiya ce a ah, do Allah wane ne kamar yadda kuka sani shine wanda yake neman abin nan oh to wane mai kaza mai wazi inna eh ah, Allah muna labar kaza kaza menene to do Allah muna fata dai a yi abin da za a yi saura a barwa Allah menene haka muka yi ta yi gida gida sai da muka kara da hayan banki da anguwa ta anguwa kanawa akan hanya gari ya waye mana kan hanya saboda haka magana da muke muna yi ne based on experience da da siyasa mutum zai tsaya takara gida gida gida gida jama'a don girma Allah ina tambayar mu duk wanda ya ci zaɓe a ƙasan nan shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa shugaban majalisar dattawa shugaban majalisar wakilai da 'yan majalisar dattawa, da 'yan majalisar wakilai dan, da 'yan wane ne ina haɗa mu da girma Allah sababiyar farin jinin wane ne aka zaɓe su amma me yasa da kujerar ta zo ba a yi tunanin jarabawa ce daga Allah ba da yawa sun je zaɓe wallahi wani bai ma san wanda ya in dai an ce wata tsohuwa ta zaɓe ɗan kuma aka ce ta ce a nuna mani buhari ita buhari ma take so da gani da aka ba ta takardar abin nan balabe ba da ta tashi dak gaba da ta fara tun daga sama da dire wanda ma tun daga sama ta dire yaro na cewa a'a mama ɗaya za a dunnan a'a yaro dama an gaya mun irin ku zan tsine maka albarka wato so kake kan buhari ya ci ya zama shugaban kasa. kashi casa'in da taran talakawa ba su san waye ɗan takarar su na majalisar dattawa ba ba san waye dan takararsu na majalisar wakilai ba ina jam'iyyar buhari to ya ake wasu yanzu suna nuna cewa ma buharin banza ne eh, ko da buhari ko ba buhari ko ba wane ne muna faɗin wannan ne ba wai dan buhari mala'ika ne ba ba wai dan baya laifi ba ba ya dan ya fi kowa ba amma ka'idar ɗa idan aka yi mishi abin alkhairi ya gode ya gode karin kenan mai daraja kenan wanda ya san karamci amma ka kalle mu a najeriya ka gama wani magana musamman arewacin najeriya jama'a za mu ga meye matsayin wanda ya yi butulci wanda ya yi butulci don wayanda suka yi wannan sun yi wa Allah butulci sun yi wa manzo Allah butulci sannan sun yi wa bayan Allah butulci kun yi butulci in an kawo wani abin da yake shi buharin ya kawo ko tunanin shi ko abin nan kafin ya zo an taɗiya an falle mishi kafa Allah Ta wata ala ya ce a ashkuru ko amma furu man shakara ai wanda ya gode fa inna ma shkuru liwane ne nafsihi wannan ya gode dan shi ne duk wanda ya gode amanar da talakawa suka baku ka tsaya ka yi abin da ya kamata to ai 2019 na nan zuwa ai ko 2019 na zuwa kuma kun san dai ana ana ta ana ta rubuta abin nan ko katin zabe ana da masaniya wanda ba ya da shi maza ya tafi karamar hukumar shi da wanda bai yi ba da wanda nashi ya bace, da wanda shekarun shi lokacin da aka yi zaɓe bai kai ba yanzu ya kai shekara goma sha takwas kowa ya je ya karɓa jama'a wannan aikin ba ƙarewa zai yi ba ana yi ana tafiya ne ana menene tankaɗe da menene ba taɓa samun gyara lokaci guda ne ba ba taɓa ba amma yanzu a idanmu ya buɗe yayi ai abin da li wato ban ji ba na'am li ajaliha wato dan ran mutum kenan li anna thawaba shukrihi lahu domin sakamakon godiyar sai koma gare ka ne in Allah ya maka ni'ima ma'anar godewa Allah shine ka bi dokokin Allah kana da lafiya ka dawo kana bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yin ibada yanda ya kamata kana gyara kurakuranka kana zama mutumin kirki amfanin abin gare ka ne ba ga Allah ba saboda ka duk wanda ya gode a cikin tafiyan nan na shugabannin nan ya rage naka lokacin da za ka nemi talakawa yana nan zuwa in ka yi abin da ya nuna godiya ka bi abin da ya taimakawa bayan Allah rayuwa ta gyaru ta inganta ta yi sauƙi sababiyar abin da ka yi wallahi ba ka bukatar kai wani kamfen 2019 ba ka bukata amma ka kama wannan ka buge ka kama wannan ka murji ka kama wancan ka yi kaza ai ta maske rikici albashi ya makale can albashi ya makale can albashi ya makale can albashi ya makale can kulle ai ta mutane turanci amma sun al'amura mai makale ba wa man kafara wanda ya kafircewa Allah ya butulcewa ni'imar Allah an ni'imata ya butulcewa wannan ni'ima din to fa inna ma fa rabbi na'am fa inna rabbi lalle ubangiji na ganiyun wato wadatacce ne an kurhi daga ai godiyarsa ko ka gode wa Allah ko ka kafircewa Allah babu ruwan Allah da wannan za ka karawa Allah kamai ba mun gane ko ai karimun sannan Allah mai karamci ne ai kamilun wato Allah cikakke ne shike da cikakken sifa wa munazzahuna anin nafsi sannan Allah ta'ala ya tsarkaka daga duk wata tawayya komi na Allah cikakke ne dan adam ne yake da tawaya yawa kana da ilimi Allah na da ilimi me bambancin iliminka da na Allah naka ilimin yana da me yana da iyaka na Allah ba kana gani Allah yana gani me bambancin ganinka da na Allah naka ganin yana da menene yana da iyaka na Allah ba to komi na Allah cikakke ne komai saboda ka wanda ya gode wa Allah dan kansa wanda ya kafirce wa Allah ni'imar da Allah ya bashi yanzu ya dawo da ba ka da shi sai Allah ya baka dukiya saboda wani kuma baya zama fasiki sai ya samu duniya eh, sai ya samu duniya ga mota mai kyau ga yan kwabbai wasu yan miliyoyi ga ya sa ya gida kaza shikenan sai fanda duniya ta zama sabuwa sai a canza abokai sai a canza wurin sallah kun gane wanda duk ya cewa Allah ya kafir cewa dan kansa babu ruwan Allah da al'amarinka saboda haka mina ne aye abin ko eh, mala ya ce mana fallazi kafara an shukurihi wanda duk ya kafirta ya bar godewa Allah tabaraka wa ta'ala to huwa allazi zalama nafsahu shi ya zalunci kansa duk wanda ya butulce wa Allah shi ya cuci kansa saboda ka 'yan siyasa duk wanda ya butulce wa Allah bai tsaya ya yi abin da bai kyautata ba kamar yadda talakawa suka kyautata mashi to abin da zai biyo baya kai zaka cuci kanka Allah shirye da mu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina ne oh da sauran abin nan ko kada yawa To ba ga gado an kawo shi kawo ba to ga wata jaraba da annabi Suleiman zai mata har yanzu fa mil uku ne tsakani ga ya can tana matsowa tana ita bata ma abin da ke faruwa ba gadan nata ya riga ta zuwa shi gadan ya biyo ta ƙarƙashin ƙasa. ita tana saman kasa tana tafiya wata kada ya zo ya wuce <coughs> sauran ma sauran gadon ya wuce ma da kira na light mene ne speed of light ya wuce eh metro <laughs> eh Allahu akbar qala sai annabi Sulaiman ya ce to abin da nake so da ku kafin dai ta iso nakiru laha arshaha ku canza siffar gadan ku canza shi ai ghayyiruhu ku canza shi ila halin zuwa ga wani yanayi tunkiruhu wanda yake bata san shi ba idza ra'atu wato idan ta gan shi. ina son gadan ku canza mashi yanayi yanda in ta zo ta ga gadan ba za ta tsammanin cewa nata ne ba nanzur mu duba ko sai musa ido mu gani a ta ta dishin za ta shiryu ila ma'arifatihi zuwa ga gane cewa gadanta ne am takunu min alladhina la yahtadun ko za ta zan daga cikin wa'anda yake ba za su gane ba ai ila ma'arifati ko wato zuwa ga gane ma yughayyaru alaihim ga abinda aka canza musu ai kaso da bizalika annabi sulaiman yayi nufin haka ne dan me ya sanya ikhtibara aqliha don ya jarrabi hankalinta limaki qila lahu saboda an gaya mai cewa ita wannan bilkisu din nan ai fihi ko naqsan cewa a cikin hankalin mata akwai tawaya don haka ina son ku canza wani abu daga cikin gadan da mu gani za ta gane ko za ta gane ba fagayyaruhu sai suka canza gadan bi ziyadatin ba dai zinari ne ba aka dan abin nan ba yace to ku dauko zinari danye ku lafta can wurin ku kara ma wurin zinari awo abin nan amin ah, ne awo nafsin ko eh na'am ko kuma a rage wani wuri a cire wani bangare na gadan a aje shi outer bill ko outer cliff ko kuma a'a wani wuri a dauko shi daga bangaren dama a aje shi bangaren ina to yanzu ga gado ga annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ga yan majalisa kun gane wannan maganar ita da dai duniya bata taba tunanin za ta sami ba ma wai gadanta ba a'a gado irin nata ma ta same shi wajen Suleimanu ta tsammani ba ana cikin wannan hali sai ga bilkisu ta iso da jama'arta tana isowa direct to the point annabi suleimanu bai tsaya wata wata ba sai ya fara jefa mata tambaya ya ce mata menene falamma a cikin نعم قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين جماعة دا النبي سليمان ومنظومة سركين duniya ne yadda ya ga ta zo ta caɓa ado ta ga ta bulbulbul ga ta jajawar ga ta me zai fara yi eh ai abin da za a fara ce ina sallama ka san sallama aiko a'a ka yi tambaya sai a gaya mai ma'anar sallama <laughs> ina sallama a kai ta ɗakin nan kafin mu tashi wani lokaci ma shi sallaman da zaren sarki ya kalle shi da ido ma suna magana point da ta fara lura da shi cewa kai mutumin nan ba wasa yake nufi ba a'a tana zuwa kawai sai ce mata kila sai aka ce mata aha kaza arziki babban abin da take takama da shi a duniya shine menene eh, ba wai maganar a'a ya barka da zuwa lafiya Allahu ya a'a hajiya ya shi aka izo Allah ya hajiyalle malam ka ga kato akan kujera yana juyawa kato a karmakallahu babba a ƙasa kato mace ta zo watakila mai rauni tana da siga tana da kyau tana da menene eh, ranka daɗe na zo neman taimako ne a ah, wannan ba komai ai ba abin nan amma ina so in sani idan na bada yaya ni kuma za a za a biya ni in cash ne ko in kind in cash or in kind ko ba ka ba gefen injiniya makaranta muke a zan tona asiri to lato shi kenan in kashi ne ko in kai ka san in kashi? eh in ya bada aikin me za ta bashi cin hanci in kind fa me ma'ana in kind lokaci yaro da sauranka a haka za a shiki shin haka gadanki yake ai mislu haza misalin wannan gadan haka gadanki yake ku lura irin tambayar da ya mata qalat sai ta ce ka annahu kamar dai shi ne yanda tambayar ta zo haka menene tana da ilimi tana da basira Wa ya ce mata ba su da basira Wa ya ce ya ce mata ba su da amfani a cikin al'umma ya ce musulunci na danna mata yana danne musu haƙi waye ya ce ku kalli bilkisu a nan wurin yadda aka ƙura'an na nuna mana irin kaifin hankali da kaifin tunani da kaifin basirar ɗiyama ce a haka za arshiki shin ko haka gadonki yake ko haka yadda wannan gadon haka naki ne wannan gadon ta ce eh, kamar dai shi shi ne ummu salama radiyallahu anha lokacin da manzo Allah zai tafi umra din nan shekara ta shida in kun tuna an koro hadaya abin hadaya kun san mushrikai ba sun hana shiga garin makka ba hankali ya tashi kamar za a yaki ina so in nuna mana ne mace musamman wadda ta koshi da ilimi na addini ta fi wani sakaran wanda yake jahilin shi annabi ya shiga cikin haimasa tanti da ake yi hankali a tashe yana shiga assalamu alaikum in musulma na zaune ta tashi wa alaikum assalam ta garan manzo Allah ya baci ta ce ya rasulullahi Allah ya ƙara faranta maka rai ya raba ka da abin da zai bakanta maka rayuwa na garan a ɓaci me yake faruwa ta ce ya ce mata ya umu salma al'ummata al'ummata ban fito da niyyar yaƙi ba amma ana mu shiga garin makan nan da aka yi hankalin sahabai ya tashi ina jin tsoro kada yaƙi ya barke a kashe mun sahabai na ba tare da mu shirya ba yanda zan yi in hana aukuwar wannan al'amari shine tare mu da hankali to ba wahayi aka yi mushi ba ya san gaibu malam ba umar sulma sai ka rungume mu za Allah ba saboda idan ba ta ka ta kawo hannu za ta rungume ka da Allah ga wani iskanci rungumu tsohon tsoho da mugina kina runguma ta to kata ko za ta rungumo ta kawo a cikin ɗakin ba ta rungume ka ba on musalma ta rungumo manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zauna nan wurin ya zauna ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha sannan ta ce mishi ina da shawara ya rasulullahi ai ka karantar da mu abin da Allah ya saukar maka duk lokacin da maniyyaci na haji ko umara ya ɗauko haramarsa zai zo ya yi aikin haji ko umara sababiyar yaƙi ko wani maki ya tarbe shi ya hana isa zuwa ga haram inda za a je a yanka abin yanka ɗin nan ai Allah ya ce mu yanka abin yankan mu anan nan inda aka kare mu aka tsare mu mu koma gida Allah zai cika mana aikin ladan namu gaba daya ya ce eh haka ne ha'un musulma to yaya kike ganin za a yi ta ce ya rasulullahi ka fita yanzu ka kama naka hadiyar ka yanka ka soke ka kana sokewa Habbai suna gani su ma za su soke abin hadayan nasu sun tabbatar da aikin su Allah ya karba hankali zai kwanta sai mu koma gida ba tare da an kashe kowa ba matar manzo Allah ta bada wannan shar sabobi ya taba yi wannan yankin ba tace mata ba su manzo ya ci musulunci women education ends in kitchen mata ka bada taimakon ka bada taimakon ka in ka ji gari ya yi zafi wani lokaci me kake zuwa a eh, eh, eh, sauran ɗan canji na mura da su ku rabuwa da ajiya <laughs> ah, ba kwayi ok suna da basira wajen yan canji in kun je ku samu yan canji akwai basira a nan wurin ko ya danganta ga tarbiyyar da ka basu bilkis ta ce ka annahu kamar dai shi ne wannan gadon kwarai da gaske ba ta ce eh ai wato abin nan eh, gadona ne ba mun gane wannan maganar ko ina ne eh, eh? to ku yi haƙuri wasan da hatan na tafi ta duniya can da ba eh na'am wato ai abin nan eh, falamma ja'at ila haka za arshi ko ai abin nan fa'arafathu ko wato sai ta gane gadan ta gane shi amma kuma wa shabbahat alaihim sai ta jirkita musu amsa kun gane kama shabbahu alaiha kamar yadda suka jirkita mata tambaya yadda suka yi tambaya haka aka ba su amsa saboda haka annabi suleiman yana ganin wannan sai ya fahimci cewa eh lalle matan tana da tana da hankali idh lam yaqul domin ai annabi suleiman bai ce a hadha arshiki ba wannan gadanki ne ba haka ya faɗi ba falau qila ko hadha ko da an ce mata wannan gadonki ne Laqalat na'am sai ce eh, gaduna ne wannan wannan wannan wannan kamar hularka ba hularka ba ce don kana sakar sai ka ce hulata ce sai ka ce eh kamar ta wace ba kama aka ce ba kai ma zaka ce kamar ta wace wana wannan hulaka ce eh hulata ce to kana da basira kenan kun gane wannan magana ko ai abin nan to baya annabi Suleiman ya ga wannan bayyane qala Suleimanu lamma ra'a laha ma'rifa lokacin da ya ga cewa eh tana da fahimta wa ilman sannan kuma tana da ilimi sai ya ce wa utina ilma min qabliha Allahu akbar kaji maza malam manya eh, da ya gano wannan sai ya kalle mu da ce alhamdulillah mu kuma an ba mu ilimi gabaninta duk ilimin nan nata dan cikin cokali ne dangane da irin ilimin da Allah ya ba mu wani ilimi yake nufi ita tana da ilimi na rayuwar duniya mu muna da ilimi na addini kai jama'a mai alkur'ani a ka watakila ya haddace kamar magana da imam tafi ne mana nan wani da ya zama da ziyara kun tuna magana da ya mutum da alkur'ani a ka watakila ma ya haddace ya je ya wulakanta a gaban wani allah saboda duniya kasara ce babba ko kala annabi sulemanu eh matar nan ta burge domin ba ta san gadon nan za a ɗauko ba ba ta san wanda ya ɗauko ba ba ta san yadda aka a haka za a arshiki kuma dukiyar ce kaga kai tsaye da aka ce eh na ne eh ta ce eh ka annahu sai annabi Sulaiman ya ce Allah sarki lalle kina da ilimi amma mu kuma Allah ya ba mu wani ilimi gaba ne duk mutumin da Allah ya bashi ilimin addini man yuridillahu bihi khairan menene manzo Allah ya ce yufaqihu fid din duk wanda Allah ke san shi da alheri to zai ba shi fahimta game da al'amarin addini wanda duk Allah ya azurta shi da fahimtar addini ya gama maka arzikin duniya da menene da lahira karka wulakanta kanka karka wulakanta kanka ina ne wa kunna muslimina sannan bayan wannan ma mu mun kasance musulmai kun gani ga ilimi na addini ga musulunci ai faqada asabat fil jawabi annabi sulaiman ya ce eh ta yi gaskiya a cikin amsar ta bada sannan kuma wa aqalat ta yi hankali wa arafat kuma tana da sani na rarraba al'amura amma kuma wa nahnu nashkurullaha ko mu muna gode wa Allah iz utina ilma domin Allah ya bamu ilimi billahi na sanin Allah wal islam da kuma addinin musulunci wal hidayah da kuma shari'a qabla finta wa kunna munqadina mun kasance masu miƙa wuya li amrillahi ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala qala hadha kalam annabi Suleiman ya faɗi wannan magana ne li ajali sana'i don yabo ala Allahi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tahaddusi bi ni'matihi da kuma bayyanar da ni'imar da Allah ya masa a ba sai ka da ba kana <laughs> mun gane wannan ko to za mu tsaya nan wurin ga inda aka tsaya aka kwana menene ya biyo baya ta gane gado ta fahimci gado nata ne to yaya aka yi har yanzu jarabawa dai bata kare ba akwai wata jarabawa da annabi suleiman zai kara yi mata insha Allah gobe idan mun zo za mu gani